ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da wani malamin Ingilishi a jihar Katsina mai suna Hamisu Hamisu Haruna wanda ya kai ziyara aiki a ƙasar Amurka kafin lokaci ya halin nasa. A wannan mako za mu ɗora inda Sarfilu Hashin Guma ke tambayansa. Menene muhimmancin koya turanci mutum ya iya inda duk inda ya je samu wani mutum da ba yarensa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaren a matsayinka na mai koyar da wannan yaren menene muhimmanci ya za ka shawo kansu ga wannan ka nuna musu muhimmancinsa To, na farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa wai ai ba yare na bane saboda aka ba da bukatar sai na koyi shi, amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zaune ba. sannan abu na farko da zan iya cewa shine shi wannan yaren na turanci the fact that an mulke mu da shi ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa mm-hmm. muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci domin misali zan iya baka misalin akwai mutane da yawa waɗanda suke 'yan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba amma saboda ƙalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaren dole sai da shi domin idan kana so ka yi ma'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da za ka yi mu'amala mm. shi kuma yare ita ce wata hanya ce da za ka gabatar da sakon da kake so ka gabatar so yawwa so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba ya zaman ba ka kuntace kanka a arewa ba a arewa ma iya Kano kaɗai kana buƙatar wani yare da za ka yi amfani da shi wato kada a bar mutum a baya ne kawai kada a bar mutum a baya mm-hmm. idan ana kana so a taka da kai to dole sai ka koyi wannan yaren to ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu mai da hankali wajen koyon wannan yare kuma kamar yadda na faɗa yaren nan zaka iya koyon sa daga duk inda kake akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan ma'ana horar da aka yi min kenan hmm. an horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaren turanci ta intanet ta kafar sadarwa kafar sadarwa exactly hmm. ta zamani a wannan karatun da na yi bayan na yi wannan karatun na wata shida na kuma samu damar da ina daga gidana ina daga cikin ɗakina nake koyar da malaman turanci da ƙasashe daban-daban a ƙarƙashin ita wannan jami'ar ta Maryland. Mm. Na koyar sau biyu zuwa uku. suna sana a matsayin discussion facilitator ma'ana wanda zai taimaka musu hmm. wajen tattauna da malamai domin a su ga menene matsalolinsu sannan mu ga yadda za mu warware musu na wannan bangaren abin da ya shafi koyar da yaran turanci so kaga ba wani abu bane da zan ce sai na je ingila ko sai na je america hmm. hasali ma ban taba zuwa america ba ban taba zuwa ingila ba ban da wannan ban da wannan karin da na je america amma na sa tunda kana nan yanzu america yawa yanzu ina nan america amma na samu damar da tattauna da wanda akwai lokacin da muka ɗauki ɗalibai sama da guda dubu goma sha uku. Hmm. So kaga wannan dama ce wanda idan fizikali ne ba za ka iya samun wannan da ba ajin ma da zai iya ɗauka ɗalibai dubu goma sha uku kuma wani ɗaliban ba wai ɗalibai bane kaɗai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren turancin. So kaga wannan babbar dama ce wanda idan da fizikali ne za mu haɗu ba zai yiwu ba za ka iya haɗa lokal government guda kafin ka haɗa waɗannan mutanen so ga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen su ƙara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe duk inda ka ji mutum ya ce wai shi ba zai iya ba shi ya ɗora kansu cewa ba zai iya ba amma za ka iya ni akwai abin da nake faɗa cewa a kamar yadda ake faɗa a turanci everything imaginable is attainable is no what impossible mm -hmm. so dukkanin wani abu da za ka iya tunani za ka iya yin sa babu wani abu da za ka ce ai wane ya iya ni ban iya kuma ba zan iya shi ba sai dai in baka so ka iya shi ba domin wannan tunanin da nake da shi da kuma taimakon Allah shi ne yasa har na kawo wannan matakin da na kawo domin wannan zuwan da ne wannan ƙasa ta Washington DC ko America babu silan kwabo na a ciki babu kwandala ta a ciki duka an ɗauki nauyi na ne an kawo ni an ajiye ni a waje masauki mai kyau sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon shekara a sati biyu sannan kuma daga nan za mu je mu kara tattauna a wani garin wanda ake kiran da suna Portland domin mu kara haɗuwa da manyan malamai mm. masu ilimi a wannan fannin na yaren turanci sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a koyar da shi kansa wannan yaren domin mu kara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙara juna sani mm. so mu ma muna koya kuma idan idan mun tashi mun gama za mu je ƙasar mu sannan za mu koyar da abin da aka koya mana wanda ɗaya daga ciki shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha a ma'ana kafa ta sadarwa ma'ana VOA kenan kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana ji na kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana intanet. Hmm. Me zaka za ka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba? in na ce harkokin bai shafe su ba musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida za ka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne ko ko matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali wani kira za ka yi gare su to ina kira ga matasa 'yan uwana abokanina domin nema matashi ne kamar yadda ka faɗa domin har yanzu matashi ne <laughs> mm. ah, mu yi amfani da damar da Allah ya bamu domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumta ta matasa hmm. kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa ni magabunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag hmm. lafiya Allah ya bamu lafiya so duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata ka yi amfani da ita saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da 'yan siyasa suke su ɗauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya za mu zo da dama domin duk waɗannan matasan da ake ɗauka mm. za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abun so me isa ba za mu zo mu kama ilimi ba wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin so mu ma za mu iya saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da damar mu ba to masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a mako na gaba za mu dora a wannan tattaunawa da Hamisu Hamisu Haruna malamin turanci a jihar Katsina a madadin bakon namu da kuma Sarfilo Hashim gumai sai jami'ar da ta ba da umarni Julie Lewis Gresham naku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa